أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزا وبعد أن أوام سسر رمو أليدي ونلوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a darasin da ya gabata a baya mun yi magana akan ilimi da matsayinsa da darajarsa da muka faɗa har wajen matakai guda ashirin da hudu da ayoyin ƙur'ani da kuma hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanin mu ne cewa duk wani abu da Allah ta'ala ya umarci dan adam ya ce masa yayi to dole ɗan sai ya zo masa ta kofa guda biyu ko dai ya saka ka rage ko kuma ya saka karu dan mutum yana da alaƙa da ilimi da kuma falalarsa da zadarsa aka faɗa ba shi yake nuna kai tsaye ya riga ya tsira ba ba shi da wata matsala akwai wasu al'amura da ya zama wajibi tukunna sai an yi ƙoƙari an kiyaye waɗannan al'amuran sannan za a zauna ainihin wato lafiya na farko idan mutum malami ne wato shi yake karantarwa allah subhanahu wata'ala ya ba shi ilimi ya zama ainihin wato malami ta ko wasu ɗabi'u da ya kamata a ce ya riga ya yi ƙoƙari ya ainihin wato kiyaye akan wannan ne ya kamata duk malamin da yake da ɗalibai ya yi ƙoƙari lokacin da ɗalibansa za su taso ya gina su akan wannan ɗabi'a da sanda za su taso wannan shi suke ce masa sifofin da ya kamata wato duk mutumin da yake malami ne ya ƙoƙari ya cika su abu na farko shine ikhlasul ilmi lillahi tsarkaki wato neman ilimin dan Allah da kuma karantar da shi dan Allah subhanahu wa ta'ala muna fuskantar matsala guda uku na farko kuwa ya san karatu yadda yake da ainihin wato wahala da yake nan to yin karatu ba shi ba ne abin da yake ya fi wahala ɗauko karatun daga duniyar aiki ya fi karatun wahala sannan ɗauko karatun daga duniyar aiki a sa shi kuma a aiki don Allah ya fi aiki da karatun wahala kuma da haka mutum ya iya yin karatu ya aiki da abin da ya karanta sai an zo gaba ta ƙarshe sai shi ɗan kuma ya lalata abin sai ya zamanto a gina abin da aka yi ba don Allah subhanahu wa ta'ala aka ainihin wato yi shi ba a munasabobi da dama na sha faɗa na duk lokacin da ka ga du'atu sun haɗu ana ta rigima ka kasa warware rigimar to dole wallahi akwai wanda sun gina abin dan Allah ne akwai wanda ba dan Allah suka gina ba shi yasa za a yi ta rigima da haka shi ikhlasi yin abu dan Allah shine abin da idan akwai shi a da'awa akwai komai shine abin da in aka rasa shi a harkar da'awa an riga an gama rasa komai al-imam Sufyan al-Sauri ya faɗa yace ba fun ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah ba abin da ya sha wahala a kansa gurin yadda zai yi ma kansa ainihin wato tarbiyya wajen yin abu don neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kai kanka da ka koyi karatun ka zama malami to kai kokari ka tsarkake zuciya don Allah aka nemi karatun da kuma karantar da karatun don girman Allah wannan shine abu na farko abu na biyu a samu sadiqul muallif gaskiyar malami bai yiwa ka zo kana karantar da addini ya zamanto al'umma ta jarrabe ka ta gane cewa kai makaryaci ne daga lokacin da ka zo da riga ta ilimi da addini mutane suka gane cewa kai makaryaci ne to gaskiyar magana an samu matsala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zaman to shine asdaqun nasi ya fi kowa gaskiya a cikin wannan al'umma abu na uku a samu mutabaqatil qawli wal amal da maganganunka da aikinka su daidai kamar yadda annabi shu'aibu ya faɗa ya ce wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ba ina so bane in saba muku akan abin da nake hana ku akan shi mun sani idan kana karantar da addini ma dama kai ba mala'ika bane ba annabi bane dole za a dinga samun kusakuri cikin harkokin ka na yau da kullum amma su mutane babban abin da ya kamata su ɗauka a ma'auni na adalci su sa duk mutumin da yake karantar da mutane addini yana da alheri kaso saba'in ko tamanin ko casa'in to ya kamata su bashi shi makin yati kamar yadda su ma raguwar mutanen da suke mu'amala da mai karantar ba mala'iku bane ba annaba bane suna da nasu kusakuran shi ma a matsayinsa na mai karantarwa dole zai zama yana da nashi kusakuran yana daga cikin rashin adalci da mutane suke yi mu'amalanta duk wani wanda yake harka ta karantar da addini irin mu'amala ta mala'iku da annabawa wanda wannan gaskiyar magana ba daidai ba ne amma in ya zamanto mutum ya yi iya kokarinsa. yana yi kaso saba'in tamanin casa'in duk jarabawar da ake neman maki ɗari aka zaunar da mutum ya ci saba'in ko tamanin ko casa'in an san cewa wannan in dai malami ba mugu bane bai kamata ya kayar da ainihin wato ɗalibin ba to wanda suke dama ɗari bisa ɗari a wannan babin su ne annabawan Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ya ƙi kamala ta cika ga kowa sai ga shi kaɗai kuma ya ƙi ya ɗauki rigar rashin kuskure ya sa a kan wani mutum in ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba abu na ainihin wato hudu al'adl wal musawat shi adalci da kuma daidaita kowa a matsayinsa shine yayin da kake karantar da mutane kana malami ka dinga mura'ati da matsayin mutane kowa ka ajiye shi matsayin da ya dace da shi yanzu na abubakar annabi ya ajiye shi matsayin da ya dace da shi a cikin sahabbai wani daga cikin sahabbai bai ja da sayyidi abubakar wajen yadda alaƙarsa take da manzan Allah da kuma mu'amala da shi don ya faɗa ya ce kowane mutum da ya mana alheri a duniya sai da muka saka masa amma abubakar shi mun bari sai dai idan an je gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato saka masa sannan abu na biyar shine ne ko at-tahalli bil akhlaqil fadila wal hamida ana buƙatar yayin da ka zo da ilimi da addini da karantarwa to ka siffantu da ɗabi'u masu falala ɗabi'u wanda suke ababen yabo ne kada ya zama to ka zo da riga ta ilimi da addini amma kuma ɗabi'unka duk wanda aka ɗaga ba ɗabi'a ba ce da mutane za su iya ainihin wato su yadda da haka kyakkyawar ɗabi'a tana da tasiri gurin a karɓi abinda mutum yake karantarwa na karatu da kuma fahimtar saƙon da mutum ya taho da shi yayin da zai yi da'awa ya kira mutane zuwa ga Allah abu na shida ana buƙatar tawadu'ul mu'allim dan Allah subhanahu wata'ala ya baka ilimi kai malami ne ba shi ke nuna kuma kare na kowa ba ka daina ganin girman kowa a'a duk lokacin da kake neman gaskiya ko kake neman girma to kishiyar girman za ka yi kishiyar girman kuma shine tawadu'u. shi dan adam yadda Allah subhanahu wata'ala yi shi ko da kafi shi idan kana nuna mai kafi shi ba za ku taɓa zaunawa lafiya da shi ba shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zamanto ya fi kowa a cikin wannan al'ummar matakin da ya ɗauka sai ya fi kowa tawadu wannan tawadu in ƙara ma annabi girma ba kaskantar da shi ya ainihin wato ya ba don haka wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su ilimi su daina yin takabburanci da girman kai da sanya wasu biɗe da ƙawa'id wanda ma an bi biha min sultan Allah ka ji kama da mun mala abakar gumi Allah ya masa rahama idan ka kalli mu'amalarsa da mutane a nan ƙasar da yadda ya mu'amala da su za ka fahimci ƙwarin gaskin gaske akwai tawadu'u abu na bakwai shine shaja'atul mu'allim ana buƙatar malami ya zamanto mai jarumta karka zamanto matsoraci musamman lokacin da zaka shiga fage na da'awa na kiran mutane zuwa ga Allah domin ma dama kana da tsoro to wannan fagen kai hakuri ba naka bane ka je ka koma gefe ka ci gaba da neman abinci Allah ya rufa mana asiri abu na takwas shine muzahatul muallim muzahul muallim ma a talamizi ana buƙatar malami ya zamanto yana ba'a da ɗalibansa amma ba'ar kar ta wuce gona da ainihin wato iri kamar yadda za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yi kamar yadda akwai wani yaro da yake zuwa da ainihin wato tsuntsu annabi zai gan shi tambaye shi ya ce masa ya aba umair ina wannan tsuntsun yake kamar yadda wata tsohuwa za ta zo da ke annabi ya roƙon mata Allah ya sata aljanna annabi ya ce mata ai tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba ta tashi tana kuka ya ce mata ai ba haka yake nufi ba to wannan duk mutumin da ya kalli mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbai ya san yakan yi ainihin wato ba'a da su abu na ainihin wato kar ya zamanto kana malami na addini fuskarka kullum a dake take a daure take ta yadda ɗalibi bi maganin fuskar da zai iya maka magana don ba rahama ba jin kai ba tausayi a ciki kar mutum yin haka abu na takwas ko na tara shine asabaru wa ihtimalul gadab haƙuri da kuma ɗauki fushi lokacin da kake mu'amala da mutane wajen kiransu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga ciki don haka shi duk mutumin da yake karantar da mutane ɗauka yake kamar likita ne shi yake da lafiya ragowar mutane ba su da lafiya idan ka tafi asibiti za ka ga irin yadda likitoci suke mu'amalantar mara lafiya wani maganganun da yake yi da za su biye masa to sai dai su bashi da ciwon ya mutu amma za ka gai ana tiritin ɗinsa danno zagi yake yi a shari'a yake amma ko ta kansa ba sa bi sun kawar da shi sun kyale shi don suna ƙoƙarin yadda za a yi su ga sun ceto shi abu na goma shine tajannabul kalamul fahishil bazi nisantan maganganu munana na batsa yayin da kake kiran mutane zuwa ga Allah kana da alaƙa da ilimi wannan bai dace ba sannan abu na sha ɗaya shine istisharul muallim idan kai malami ne to idan wata matsala ta taso ya zaman to kana neman shawara wasu imma wanda kuke matakin karatu ɗaya da su ko wanda suka ɗara ka ko wanda ma kuke suke ƙasa da kai wajen neman shawara kamar yadda abu ne sananne shine kowa ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa’alihi wasallama yana kiransa habbansa ya nemi shawarar su yana daga cikin abubuwa guda uku da Allah ya dora masa ma yace fa ma rahmatin minallahi saboda tausayi daga gurin Allah da jin kailin talham kake tausaya wa sahabbai Allah yake masa walau kunta fazzan galidal qalbi da ka kasance kana da kaushin zuciya kana da kaushin dabi'a lam faddu min hawlik da sahabbai duk sun wace sun baka goyi. da haka Allah yake fa'fu anhum in sun maka afu kai annabi ka yafe musu wastaghfir lahum idan ni Allah ta kawa ka nema in yafe musu sannan na uku wa shawiruhum fil amri ka dinga kiran su kana kiran su kana shawara da su cikin ainihin wato al'amuranka shi yasa sanda hadisatul ifki ta faru kowa ya sani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kira sahabbai da dama yana neman shawarar su hatta barira ma bai amma annabi ya kira yana neman ainihin wato shawararta da haka al-imam ibn al-qayyim yake faɗa a cikin nuniyarsa yake ta waljahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi at نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق هو تبيان علم باوصاف الاله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنحو الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان al'imam abin na qayyim ya faɗa yake cewa wal jahalu kaga jahilci da kake ganin sa da'un cuta ce ƙatilun mai mugun kisa kuma wa shifa'uhu abinda yake warkar da mutum daga wannan cutar fitar kibi a jere ne wanda suke haɗe dole a samu nassun min Alƙur'ani. Nafsi nassi daga gurin Allah na Alƙur'ani au min sunnatin ko a samu nassi daga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tabibu zaka maganin da zai ɗauki qur'ani da sunna ya bayar a sha a waraka daga waccan cuta ta jahilci mai mugun kisa shine al rabbani malami na Allah wanda Abdullahi dan Mas'udi ya faɗa yace huwa alladhi yabda'u ko humul ladina yabda'una bi sigaril ulumi wanda suke farawa dalibai daga karatu na ƙasa kafin a tafi matakin karatu na ainihin wato sama bai yi wa ɗalibin da bai karanta na haulewa na ɗaya zuwa na shida ba bai karanta mulhatul irab ba bai karanta a jiromiya ba kawai rana ɗaya a ɗauke shi a jibga shi cikin alfiyatu bin malik to wannan duk wanda ya haka kawai daga ƙarshe zai wahala ne ya wahalar kawai amma dai abin da ya kamata ɗaliban su amfana na wato karatu gaskiyar magana ba za a samu ba bai yi wa ɗalibin da bai yi zuhud ba bai yi alburda ba da masu ɗan ɗarani a wutiriya ba kawai ka ɗauke shi ka jibga cikin shu'ara da muƙamatul hariri wannan kawai wahala za a yi a ainihin wato wahalar da haka ya kamata a fara kowane irin karatu daga ƙasa da haka sai ce wa tabibu zaka alimin rabbani malamin da zai ɗauki maganin ya bayar a sha don a warke shine malami na Allah wanda zai tarbiyyanci ɗalibai daga matakin karatu na ƙasa kafin a tafi matakin karatu na sama sai ya ce wal ilmu a samun salasun malaha Ilimin ya kasu gida uku ne malaha min rabi'in babu na hudu wal haqqu zuti biyani ilmun akwai ilimi bi awsafil ilahi wanda ya shafi sufofin Allah subhanahu wata'ala wa fi'ilihi da aikinsa wa kazalika al asma'u hakanan akwai ilimin da yake bunci sunayen Allah lirrahmani sannan wal amr Sana'a sannan ko ilimin da yake banci umarni da hani allazi huwa dinuhu wanda shine addinin sa wa A akan wannan Allah zai ba da sakamako yawmal ma'ad sani ranar ainihin wato haduwa ta biyu wal kullu fil qur'ani wa sunan allati ja'at anil mab'us bil qur'ani wal kullu dukkan su sun zo fil a cikin Alƙur'ani na Allah subhanahu wata'ala da kuma sunna ta wanda aka aiko da wannan ainihin wato alkur'ani wannan yana daga ainihin wato ciki to a ƙarƙashin wannan nake so in janyo hankali dangane da abin da yake da alaƙa da ainihin wato ladubba wanda suke da alaƙa da neman ilimi da abubuwan da ya kamata a ce an ainihin wato kiyaye din lokacin da ya zamanto malamai ya zama wajibi su kokari su kiyaye waɗannan kamar kafi haƙƙi ne daga ɓangaren su akwai abin da ya zama wajibi kuma ɗalibai su kiyaye na ladabi gurin neman ilimi abu na farko yadda ya zama wajibi akan malami ya nemi karatu don Allah ya karantar da shi don Allah kai ma da kake ɗalibi to kai ƙoƙari gurin neman karatun don Allah shine ikhlasun niyyati lillahi ta'ala da kuma ka yi ƙoƙari ka sa don Allah kake neman karatun kai ma kana ɗalibi wannan ne ladabi na farko da ya kamata a ce an kiyaye hadisi ya tabbata cikin sunan abu dawud al'imamu abu dawud ya rasu hijira na da biyar ya buɗe babun fi talabar ilmi da gairin lahi ta'ala babun da zai yi magana dangane da neman ilimi ba don neman yadda Allah ba ya kawo hadisi daga al'imamu abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce annabi ya ce man ta'allama ilman duk mutumin da ya koyi wani ilimi mimma yubtaga bihi waje azza wa jalla ilimin da ana neman shi ne dan a ga fuskar Allah da shi ranar alkiyama la ya mu ba abin da yasa ya je koyi ilimin illa ya yusiba bihi ardan min duniya sai dan ya samu wata kadara ta duniya da shi annabi ya ce lam yajid arfal jannati Yau, malkiyama, wallahi ba zai shaki kanshin aljanna ba ranar alkiyama sannan ya tabbata daga makhul ya faɗa ce, man talaba ilma duk mutumin da ya nemi ilimi limari bihi sufaha don yi jayayya da jahilai kawai wal yubahi bihi ulama dan yi alfahari a ce shi yana cikin malamai auli ya sirifa bihi wuduhan nas inihi ko dan ya karkato da fuskar mutane zuwa gare shi a ta bayani ana cewa a yanzu duk garin nan ba wanda ya kai na karatu in dai karatu na kaza da kaza da kaza ne ba kai wanda kai wannan to fa huwa fi nar jahannama wannan yana cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan shine ladabin da mai neman ilimi ya kamata ya kiyaye na farko sannan inda zai yi ya kamata gaskiya littafin ta'limul muta'allim da aka yi watsi da shi a nan kasar da duk malamin da zaka je karatu gurin shi a da a nan kasar a zaure kafin ka koyi koda kawaidi ne littafin ta'alimi yake sa wa dalibi ya karantar da shi to amma yanzu tunda aka zo aka soke irin waɗannan karatuttukan aka ce ba daidai bane to kuma sai ya zamanto abin da ke cikin ta'alimi na alheri ya kai kaso 80 cikin 100 bai yiwa ko dan akwai kuskure 20 a ce an soke littafin da haka ina ba da shawara cikin abin da ya kamata a karfafa a gurin karatuttuka da karantarwa lallai yana da kyau musamman a wannan zamani ɗalibai a dinga sa musu littafin ta'alimul muta'allim ana koyar da su wajen karatu abu na biyu shine al'ilmu bil amal wato yin al'amalu bil ilmi yin aiki da ilimi wa dawamul muraqaba da kuma kiyaye ainihin wato muraqaba da kuma halatto da Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da mutum zai yi abu na sha faɗa a munasabobi da dama na ce karatun addini mutum ya sa cewa zai yi shi ne don ya tsira a lahira wallahi duk wanda ya kuskure ya karatu aka tafi lahira karatu bai zama masa sababin tsira ba wallahi tallahi ya yi aikin banza ya bata ma kansa lokaci shi ya sa dama ga Allah yana zargin Yahudawa ya ce masalul ladina hummilu taurata misalin wanda aka dora masu a taura aka ce su aiki da ita sun malam ya ha? sannan suka ki ɗaukar ta Allah sai ce ka masalin himari ya hamilu asfara Kamar jaki ne ya ɗauko mangala mangana na littattafai dan ka gan shi. yana tafiya a hanya ba za ka tsayar da shi ka ce a karama kallawo jaki akwai fatawa ba sannan wannan mangala mangala na littattafan ba ta hana shi ya tsintsirar da su ya koma cikin gawayi ko toka ya ta birgima a ciki saboda shi bai san amfaninsa ba ba su da wani amfani da haka Allah ya ce bi isa masalil qawmil ladina kadzabu bi ayati llahi wallahu la yahdi alqawmal zalimin abu na gaba a karkashin wannan shine akwai siyanatul ilmi tsare shi kan shi ilimin wadalika wannan zai kasance ne bi Allah ya takhidhu kada mutum ya riki ilimin ya zama mata tsani ya tawassalu bihi ila agharad da dunawiyya wanda zai zama masa wato wata manufa ta neman duniya da kwadayi wannan yana daga ciki da neman girma wannan yana ciki neman dukiya wannan yana daga ciki jiyarwa neman shahara ko don a zo a yi masa hidima kawai sa ya nemi ilimi ko kuma ya nemi karatu don a ce ai yanzu a tsaransa a shekarunsa kakabba wanda ya kai karatunsa kada mutum ya kuskura ya nemi ilimi daga cikin da wannan manufar wasu masu hikima sun faɗa kamar yadda al'imam al'urtubi ya kawo a cikin tafsirinsa ya ce man o'otiyar ilma duk mutumin da aka ba shi ilimi wal da kuma Al-Qur'ani. yan bagi an yi arrifa nafsa hoto ya kamata ya mutunta kansa ne wala ya tawada a kada yi kastan da kanshi li ahalin duniya ga mutanen duniya li ajalin duniya saboda Allah ya ɗauki kuɗi ko mulki matukar kana ɗalibin ilimi Allah ya fahimtar da kai ƙur'ani da sunna fahimta mai kyau kar ta takabburanci ka nuna kai wani ne karka jiji da kai kuma kakka kuskura ka kaskanta a gaban mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi kuɗi ko mulki ce fa inna ma u'tiya afdala ma u'tiya kai an baka mafificin abin da aka ɗauka aka ba a dunya lianna Allah ta'ala duniya mata an qalilan Allah ya kira duniya ya ce mata jin daɗi ne dan kaɗan fa ce yace mata mata'ud dunya ƙalilun. amma wa samma ya kira ilimi da qur'ani yace masa khairan kasira don haka Allah ya ce yu'til hikimata man sha'u wa man yu'til hikmata faqad ya khairan kasira abu na hudu shine alqiyamu bi sha'airil islam shine ana so ka tsayu da duk wani abin da ka san sha'air ne na musulunci da kuma hukunce hukunce wanda suke bayyanannu yana daga ciki kiyayewa akan sallah a cikin masallatai tare da jama'a idan kana ɗalibin ilimin isha'i salam ana so ka dinga yada sallama lilkawasi wal awam ga keɓantattun mutane masu daraja daga gama gari duk wanda ka ganshi kai masa sallama yanzu yana daga cikin abin da yake faruwa sai ka ga wani lokaci ɗalibi in ba sanin kai ba to ba yadda za a yi maye maka sallama don baka isa ba ko kuma irin mutanen nan gayu mutanen Allah anguwa kaga mutum yana ɗalibin ilimi amma bai da alaƙa mai kyau da shi da su tsakanin shi da su idan sun zo wucewa sai kaza sai kaza sai kaza sai kaza wannan ba daidai ba ne bai kamata ba da yin umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau da kuma ƙoƙarin bayyana sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kokarin dakile abinda duk kasan san wannan ba karantarwa bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama abu na biyar shine kokarin a kan abin da yake mandube ne mustahabbi ne ta janibin wato magana ko ainihin wato aiki yana daga ciki shine kokarin karatun alkur'ani mai girma tare da tafakkur da kuma tadabbur wannan yana ciki da kuma yawaitawa wajen ambatan Allah idan kana ɗalibin ilimi wato zikiri kenan bilkalbi wal lisan da kuma nacewa wajen yin addu'a da kankan da kai cewa Allah ya taimake ka da ikhlasi cikin abin da kake yi sannan Allah ya sa abin da kake da gaske kake a ciki wannan yana ciki abu na shida shine a tawadu wa sakinatu ana buƙatar ɗalibi ya zama mai tawadu ya zama mai tawadu ya zama mai natsuwa yi watsi kuma da takama da girman kai wannan ba a sai da na Umar ya faɗa yake cewa ta'allamul ilma ku tashi ku koyi ilimi wa ta'allamu lil ilmi sakinatu wal hil, sannan ku koyi natsuwa gurin koyon ilimi da kuma ainihin wato haƙuri wannan yana ciki shi yasa muke ganin yanzu mafi yawanci ɗalibai sai Allah subhanahu wata'ala ya zare ilimin kawai sai ya bar mutane ba albarkar ilimin sai wahala wa tawadu'u sannan ku yi tawadu'u liman ta'allamuna ga wanda kuke koyan karatun a gurin su wal yatawada lakum man tu'allimuna sannan kuma shi zai sa wanda za su zo su koyi karatun gabanku wanda za ku karantar da su sai su yi muku tawadu'u wala kuno min jababiratul ulama duk lokacin da ka zama malami kana kare da mutane ka zama dan kama kariya fala yaqumu li ilmikum ma jahalikum fala yaqumu li ilmikum ma jahalikum wannan yana daga ciki dan haka ba a buƙatar wannan abu na bakwai shine alqana'atu wazuhud shine wadatuwa da abinda Allah subhanahu wata'ala ya baka idan kana ɗalibin ilimi sannan da kuma nisanta duk abin da ka san zai sa ka rabu da Allah wannan yana cikin ma'ana ta ainihin wato zuhudu gudun duniya sannan abu na takwas da ya kamata ɗalibin ilimi ya kiyaye shine halli tahalli li makarimil shi shine kai ƙoƙari ka siffantu da ɗabi'a mai kyau ba daidai ba bane kana ɗalibin ilimi ya zamanto ana jifa ka da ɗabi'u manya-manya miyagu marasa ke wannan ba daidai ba ne bai dace ba gaskiya sannan abu na tara shine tafhirul batin wa zahir ka yi ƙoƙari ka tsarkake zahirinka da baɗininka daga duk abin da ka san mummuna ne yana daga ciki ma dama kana ɗalibin ilimi ka yi ƙoƙari ka tsarkake zuciyarka daga alkillu ta ƙudirce jin haushin wani wanda Allah bai yadda a ji haushinsa ba da hassada kar ka yadda ka zamanto a zuciyarka akwai wannan da albagayu shine zalunci da fushi ba don wani Allah ba da ha'inci da girman kai da riya duk wannan kai kokari ka nisance shi da jiji da kai kamar yadda wani zai zo ya tara ɗalibai ya ce masa khuzul balagata anni qabla an ufariqa ad-dunya ku koyi karatun balaga daga guri na tun kafin in rabu da duniyar nan zai ce wallahi inda a ce balaga tana da ubangiji to shine ubangijinta da haka yana ba ɗalibai shawara yana ganin shi shine muntaha na karatun balaga duk ranar da ya mutu ɗalibi ya karatun balaga ba ya riga ya gama yawo wasama'a da ji da jiyarwa da neman shura da rowa ga wani washuku da kuma rowa ga kankin kanka da takama da kwaɗayi da alfahari da nuna isa da san yabo sannan kuma da makancewa daga aibin da kake da shi kana ɗalibin ilimi da shagaltuwa da aibin ainihin wato wasu da giba da annamimanci da kirkiren karya da alfasha shine faɗar magana mummuna wajen aiki ko makamantan wannan to gaskiyar magana wannan yana daga cikin ɗabi'un da ya kamata ɗalibai su nisance su yanzu mafi yawanci in ka da an je an haɗa husuma da wani malami da wani malami wallahi daga ƙarshe kana bibiya sai ka ga ɗalibai ne suke ji suka kai tsegumi tsakanin wannan da wannan aka je aka haɗa rigima tsakanin su saboda haka duk ɗalibin da ya zo ya shigaltu da abin da bai kamata ya shigaltu da shi ba wallahi daga ƙarshe sai kaga ba zai amfana ba ba zai amfanar ba da haka yana kira duk wanda ya san shi ɗalibi ne kada ya kuskure ya shigaltu da abin da bai kamata ya shigaltu da shi ba ya ɓata ma kansa lokaci ka yi ƙoƙari himmar ka kunnin ya za ka yi ta koyi karatu don Allah ka je ka karantar da shi ga wanda ba su kai matakin ka ba kuma don Allah wannan shi ne akwai wasu abubuwa da ya kamata mu karasa a kansu amma na ga lokaci ba zai ba mu ba da haka insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma na yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh